Ƙungiyar ci gaban matasan gundumar ƙetare a ƙaramar hukumar ƙanƙara ta jihar Katsina da ake kira Kedema. na taya mai girma kawan katsina hakimin ƙetare alhaji usman bello ƙanƙara mni murnar cika shekaru 21 a kan sarautar kawan katsina hakimin ƙetare a wannan rana ta hudu ga watan nuwamba na shekara ta 2021 babu shakka wannan kungiya ta yi la'akari da irin gagarumar gudunmuwar da hakimin na ƙetare ke bayarwa ga ci gaba al'ummomin gundumar ta ƙetare a cikin wannan shekaru ashirin 21 ta fannoni da dama da suka hada da ilimi kiwon lafiya aikin gona samar da ruwan sha hanyoyi da kare zaizayar ƙasa da horar da matasa amfani da kwamfuta da samar da katin shaidar zama ɗan ƙasa da sauransu. Saboda haka, ƙungiyar ta Kedema na yi wa mai girma wanka katsina hakimin ƙetare Alhaji Usman Bello ƙanƙarafa ta alheri da kuma fatan Ubangiji Allah ya ja zamaninsa. dan ci gaba da bayar da jagoranci na gari a gundumar ƙetare. Ƙungiyar ta Kedema na kuma fatan samun zaman lafiya a gundumar ta ƙetare da ƙaramar hukumar ƙanƙara da jihar Katsina da ma ƙasa baki ɗaya. sanarwa daga shugaban kungiya kwamarar mudassir lawal da sakatare abdulaziz muhammad ƙetare